muka ce amina na ganin gwaggo ta shigo sai kuka marube ƙasa da kai ya rusana ya gaida gwaggon ya fita zuciyarsa cike da damuwa kukan amina na ta da tsigogin jikinsa ga nauyin hajiya hawa da ya zo ya baibaye shi a ce matarsa ce ta aikata wannan ta'addancin yana zaune ma ai sai a ga sakacinsa ba kuma yadda zai yi hana amina faɗawa wa gwaggonta tunda ta riga ta zo muka ce cikin natsuwa hajiya hawa ta zauna a kujerar da ma'arubi ya tashi ko hankalinta ya tashi to babu alamun hakan a kan kamilalliyar fuskarta ta kai hannu ta dafa kafaɗin amina don an naɗa kan da bandeji ta ce ya haƙuri da na kukan ki gaya min me ya faru da ku kun yi hatsari ne a hanyar abujan to na ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba amina ta girgiza kai gogo ai na gaya miki an ci lalace kofin gilashi fa ta kwantsa min aka gogo ta girgiza kai to babu mummunan rauni dai ko akwai gogo amma an cire ta ce to ki haƙuri na san zai ɗauki mataki hajiya ma haka allah ya kiyaye gaba allah ya baki lafiya tun yaushe rabanki da abinci wallahi gogotun a abuja don a jirgi ma ban ci komai ba ni sai da na ganki ma na ji yunwa gogo ta yi murmushi ban san yaushe za ki girma ba amina me kike so ki ci ta ce meat pie da cake zobo da kunun ayarki murmushi gogo ta saki ta ciro wayata daga post ɗin hannunta ta kira iliya ta gaya masa amina na asibiti wai za ta ci meat pie da cake zobo da kunan ayansu ya jajanta ya kuma tabbatar wa gwaggo yanzu zai kawo dama yana cikin gari cikin dan lokaci iliya ya kawo cikin bokiti amina ta shiga ci hannu baka hannu kwarya ya tambayi gwaggo abin da ya faru ta sanar da shi iliya ya shiga tsokanarta raguwa kawai mai tsoron kishiya don me baki buɗe kwanji kin rama ba amina bata kula shi ba a ranta faɗi take hmm, baka san antilela ba labarin ta kake ji ina ni ina gwada yar ƙashi da ita ta karairaya ni a banza sai ta ƙoshi ta rufe ragowa ta ce gogo na rage wa baban amina wannan na san shi ma tun da muka dawo bai ci komai ba baki ga yadda yake cikin damuwa ba har ya fi ni damuwa gogo ta ce to amina iliya ya kama haɓa yana kallonta bakinsa fal magana amma bai furta ba sai ta ji kunya ta rufe fuska tana dariya goggo ta ce a to mutum ya yi rashin kunyarsa ya ji kunyarsa shi kaɗai ba iliya ya ce wallahi kuwa goggo, oh su amina daɗi miji da galla masa harara to a daren ma'aruf na shirin kwanciya hankalinsa ya kwanta ganin amina ta samu sauƙi kiran wayar ta ya shigo ya mika hannu ya ɗauko wayar daga inda take ajiye gefen gadonsa ya manna a kunnensa ya makale da kafaɗarsa yana kakkaɓe shimfiɗar gadon da dukkan hannayensu biyu zai kwanta ya aka yi baki yi bacci ba har yanzu na yi zaton tun ɗazukin yi bacci a jikin gogo kina buƙatar hutu amina ta ce ni ba na kan jikinta gataccen ma a gefe sallah take yi ya zan iya runtsawa alhalin na san baka ci komai ba murmushi ya yi zuciyarsa na yi masa wani irin daɗi ya ce tun da kin samu sauƙi ai sai na ji na ƙoshi babu yunwa a tare da ni amina ta ce gashi ni kuma ba zan iya bacci baka ci komai ba wallahi ya ce to mai dafa man abincin ne ya kwanta tuni ba zan iya kiransa yanzu ba amma na miki alkawarin zan sha ti ina da buta da lipton da zuma a ɗakina ba na shan sukari ta ce na rage maka abin da na ci za ka iya cin cimar gidanmu murmushinsa ya faɗaɗa me zai hana Zobo, kek da meat pie ɗin gogogo ta yi murmushi tare da ƙarar na wayar a kunnanta ta lumshe idanunta yadda suke maganar gwagwa da ke gefe bisa sallaya ba ta jinsu ta ce a ina ka sani wa ya gaya maka ya kada ka faɗa kamar tana ganinsa ina ruwanki babanki turaki bai hana ki bin kwakwafi ba ta zarce da murmushin zuwa dariya ta ce kamar in yi tsuntsuwa ta sama in zo in ganka ma'arub ya ji zuciyarsa ta ɗauke shi ta cilla shi wata duniya mai cike da ƙoramu na madara da zuma saboda jin daɗin kalaman amina sai ji ta ya kashe wayarsa ta ciro wayar daga kunnenta ta duba sosai ya kashe ta shiga mamakin me yasa ya kashe to ko kalaman da ta faɗa ne suka ɓata masa rai to amma me ta ce na ɓacin rai ɗin Da daga ido ta dubi agogon ɗakin karfe goma sha biyu na dare idanunta suka soye ta kasa bacci sai kisime-kisime take yi a ranta na abin da ya sanya rabin ranta kashe mata waya ji ta yi ana kwankwasa ƙofarsu. lokacin gwaggwa ta yi sujada ta ɗauka nos nos ne don haka daga kwancen ta ce yes sai ya bayyana a ɗakin mutum biyu da suka rako shi suka tsaya daga waje wanda bata taba kawo waranta gani a lokacin ba ne ma'aruf jikas cikin matsanancin mamaki da al'ajabi so kauna da bayyanannen farin ciki take kallonsa ya ƙara so gaban gadon nata ya miƙa mata hannu gani ba na abincin shudin wandon jeans da farashet ne a jikinsa sassanyen kamshin turaren sa ya bakunci ta. rufe ido ta yi tana hailala don ta ɗauka bacci ne ya ɗauke ta take mafarkinsa saboda yadda zuciyarta ta ɗokantu da son ganinsa a lokacin shine ya bayyana a mafarkinta buɗe idonki ba mafarki kike ba ni ma na kasa baccin ya na daidai kanta ya faɗa mata cikin kunnuwanta da sauri amina ta buɗe ido tana nuna masa gwaggo da ke sallah ya yi dariya ya ja kujerar gwaggon ya zauna ya ce oke to ina kayan daɗin da kika ci ta miƙe zaune ta ɗauko masa bokitin da ta ci ta rage daga kan loka ta miƙa masa ya karɓa ya buɗe ya soma ci ta sauko daga gadon ta isa ga fridge ta buɗe ta ɗauko sassanyen zoɓo da kunun aya wanda ba a buɗe robar su ba da yake gwaggo da sababbin robobi take yi ta kawo masa zuwa dawowarta mazauninta ya ci meat ya kai hudu da kansa ya buɗe robar kunun ya so makwankwada sanyin kunun da gardinsa da ya ratsa shi ba irin na kowane kunun aya bane. wannan na ƙwararriya hajiya hawa ne daga shi har ita shiru suka yi yana ci yana sha sai da ya kat ya yi gyatsa ya hamdala da gaskiya azabta da yunwa ashe shi kansa ya yi mamakin yadda ya ci snacks din nan da yawa kunun aya roba biyu zoɓo roba ɗaya godiya ga amina wadda ta damu da cikin mijinta wani abu da bai ƙara samu batun da ya rasa aisha ko ya ci ko bai ci ba ba ruwan wani daga ido yayi yana kallonta da wata irin siga da ta sanya ta sakin murmushi da rusanar da idanunta amina ta kawar da robobin daidai sadda gwaggo ta shafa addu'a ta ta jiyo ganin abin da nurse nurse ke yi har yanzu a ɗakin sai ta ga angon amina da aminansa suna hirar da bata san me suke cewa ba fuskokinsu dab da na juna tana kwance a gadon asibitin yana zaune a kujerar mai dubiya kallo ɗaya za ka yi musu ka fahimci dab suke da su haɗe juna in suna iyawa a jahuwa mirgi mirgina kai ta yi murmushi jikinsu ne ya ba su ta idar da sallata mai yiwuwa tana kallon su sai tsinkayo ta suka yi a bakin kofa za ta fice da sauri maru bai ja ba ya ce gogo don allah ku yi haƙuri ta kirawo ni ne in ci abinci Gwago ba ta juyo ba ta ce kuma ku yi haƙuri ai da baka kirawo ni baka yi jinyar da kanka ya labai yi dariya ya ce don allah gwaggo ki dawo wallahi na tafi bata tanka shi ba ta fice shi da amina suka sa dariya ya bi bayan gwaggo ya rufo mata ƙofar to kwanan gwaggo uku a asibitin gidan gwamnati tana jinyar amina ƙa'ida ne ma'arub ya zo duba jikin nata sau uku a rana da safe kafin ya shiga ofis da rana in ya dawo da kuma da dare kafin ya shiga bacci tun gwaggo hawa na jin kunyar surikin nata ha ta sake da shi ta lura yana da sauƙin kai matuƙa kuma bai aji amina nan kusa a zuciyarsa ba don haka ba ta iya jira ganin su tare yana shigowa za su gaisa ta nemi wurin fakewa don ma'aru baya jin kunyar a gabanta ya nuna mata kulawa mai nuna soyayya gare ta ba kaɗan ba ce gogo ta kasance koyaushe cikin godewa allah akan hakan ta kuma amince wani jinkirin alheri ne in ta tuno yadda ta matsawa amina akan aure ashe kyakkyawan rabonta na gaba gogo kan ɗaga hannu ta godewa ubangijinta to a ɗaya ɓangaren yana sane ya kashe wayoyinsa tsawon kwanaki uku don ya san dole za a neme shi kan batun laila baya zuwa ko'ina a kwanaki ukun nan wakilai yake turawa daga ofis sai gida manne da aminarsa hajiyarsa da ta gaji da nemansa sai ta kira layin amina ta ce ta hada ta da shi ba yadda zai yi don yana zaune a wajen ya karbi wayar ya so gaida hajiya cikin ladabi bata bari sun gama gaisawa bata jefo masa tambayar da take dauke da ita kai me ya hada ka da laila ta zo waje na bambata ta karasa wajen iyayenta ba na yi na yi ta gaya min me ya faru taki sai kuka take tana faɗin nema mata afuwa a wajen ku da ba hajiya ba ce kashe wayarsa zai yi amma wannan ita ce mace mai daraja ta farko a gare shi ya gaya mata duk abin da ya faru a yau kuma ya buɗe baki ya sanar da ita irin zaman da yake da ita tun aurensu ya ce saboda rashin ƙaunarta da tausayinta ga amina ya ɗauko dr amina ya kawo gidan don haka ita ce sanadin aurensa da amina ko ta ina aka je aka dawo kuwa da ta biyar da yake so su rayu shi da ita da tilon yasa shi da ba mai ra'ayin ƙara aure ba ne to ta kwashi wasu ɗabi'u da halaye na ƙawayen banza da matan bariki ta ɗora wa kanta shi kam ya gama aurenta zai aiko mata da takardarta don ko ta ce za ta canza ba zai iya adalci tsakaninta da amina ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a zauna da ɗaya in ba za a iya adalci ba a ƙarshe ce hajiya ki batta ta tafi gidansu yanzu ne ta san ki mutunci da za ta amfane ta ta taɓa zuwa har inda kike haka siddin ta gaishe ki tunda na aure ta a matsayin ki na wadda ta haifa mata miji ta taɓa jin kan abin da na haifa a lokacin da take buƙatar uwa mai tausaya mata ta taɓa nuna min ƙauna ta haƙiƙa banda ta in ba ta kuɗi Laila ba ma ta zama ba ce hajiya don Allah kada ke takura ni in maido ta ta fita daga raina gaba ɗaya, ki batta ta je gida don Allah na sake ta saki daya Hasbunallahu wa ni'mal wakil ma'aru, ni zaka baiwa aikin saki kamin adalci kenan in don ta ni ne duk abin da ta yi min na yafe mata na yi mata uzuri tunda ta yi nadama kuma ta ƙara jaddada min ba za ta sake duk abin da ba so ba za kuma ta zauna da amina lafiya to na yafe mata duniya da lahira ko tsoron surutu ba ka yi a ce don kayi aure ka saki uwar gidanka ce ne ka mai da ita maza maza tun wani bai ji ba bayan ni ya ce sai ta ji na saki ta hajiya wallahi sai ta ji ba ni ita a wayar tun da ya rantse jikin hajiya ya ƙara yin la'asar baya rantsuwa ko da wasa tabbas yau an ƙuri haƙurinsa ita kanta ta san halin laila ba mutu ne kirki ba ce ita ma dattako ne kawai a matsayinta na uwa gyara ne na tababin bayan ɗaya ba tunda kuma ya rantse ba za ta so shi daga fara ba lailan ta kuma sabule mata da a yau ta ji ba ta ƙauna jika ta tilo a duniya amina ɗiyar aisha daga bakin da ba zai mata ƙarya ba a sanye ta miƙa wa laila wayar wadda ke zaune gaban ta dirshan tana tikar kuka tana kuma jin duk abin da suke tattaunawa tana mai yadda da kuskurenta ta ce ma'aruf don allah ka yi haƙuri na tuba na bi allah na bi ka ke na sake ki saki ɗaya ki je gida kawai allah ya haɗa mu da alherinsa wayo allah ma'aruf ka yi min rai ina son ka ina kake so in sa raina sai a lokacin ta lura ya ma daɗe da kashe wayar hannunsa hajiya ta rasa kuzari ta kasa yin komi a kai a ƙarshe da Laila ta yi kuka ta gaji ta umarce ta da ta yi haƙuri ta je gidan nasu kawai kafin ta yi tunanin yadda za ta shawo kansa to can ɗaya ɓangaren an sallami amina ta koma gida amma ba a kwanci bandejin kanta ba amina za ta iya rantsuwa cewa ciwon nan a jikinta yake a mama arum ne yake jin zafinsa har ɗakin ta ke zuwa ta yi mata dressing ɗin ciwon kullum sai kasancewarsu su kaɗai cikin makekin gidan mai rassa daban-daban ya zama wata hanya ta ƙara danƙon soyayya da fahimtar juna aminci da ƙauna mai ƙarfi a tsakaninsu. amina ya zamto ba ta da damuwa ko yaushe idan ma'aruf ya shiga ofis zama take ta kira gwaggonta da 'yan uwanta na gida da na ƙauye da na sierra leone su sha hira ko ta tura mota a ɗauko su su wuni tare duk wanda ke da nasaba da amina komai ƙanƙanta ta to kuwa yana shan inuwar da take ciki wannan a fili yake hannunta a buɗe yake kullum cikin bayarwa take da yi wa al'ummar da ta shafe ta hanyar cin abinci hatta yayanta hafizu kuma tsohon masoyinta amina ta samu arub ya ɗauke shi daga kamfanin da yake aiki ya mai da shi banki in ma tana da damuwa to na rashin yin aikinta ne ta taɓa yi wa ma'aruf zancen tana so ta koma aiki don bata iya zama waje ɗaya ba ta komai ba kuma ba ta son tsoma hannunta cikin siyasa ya ce ina matar jikas da zuwa aiki kin taba jin wata matar gwamna na aiki a najeriya to ko zan amince da komawar ki asibiti sai ranar da ba ni da nauyin kowa a kaina muka bar wannan gidan na aro muka koma gidanmu to masu assalamu